DW dandalin matasa. Sai kuma buri? To me buri ke me buri? <laughs> Shi ne da ce buri kawai kana son ka cimma wani abu ko? To hakan ne? a to kai nake tambaya ka <laughs> to da yake wannan shine shirin dandalin matasa na farko a sabuwar shekara zai yi kyau duba burin matasa a 2021 to babban guri na a wannan sabuwar shekara ta 2021 ina son Allah ya bani ikon da zan gina babban gida in koma ciki bai wuce in ga za mun samu zaman lahiya ba a ƙasar nan tamu kuma matata ɗaya ina wata ubangiji Allah ya bani ikon ƙara ma. Shin anya burinka na 2020 ya cika kuwa? to bari mu ji ko na suman sauraro ya cika? Eh guri na sai in ce ya dan cika mai ba duka ba bai kai kashi ɗari ba cikin yadda muke tsammanin shi. To za a ji dalilin da ya hana wasu matasan cika burinsu na 2020. Shirin na yau ya samu rakiyar abokan aiki kamar Yusuf Ibrahim Jirgaba daga Katsina a Najeriya. Tila Amadu daga birnin Agadez a jamhuriyar niger Ibrahima Yakubu daga Kaduna a Najeriya. A nan kuma Fauziya Dauda. Tare da ni Abdurrahim Hassan ne za mu gara shirin tare. Sarakai. salama dai sabuwar shekarar da aka shige ta an shige ta ne da kafar dama a bangaren matasa. To ya aka yi? To gwamnati dai mhm. ta ce wai za ta bai wa matasa zunzurutun kuɗi na tallafi har naira dubu ashirin ga kowane matashin ƙasa. Wai ne ma? <laughs> to ai ba gani a ƙasa ba ko? To ai kuma gwamnatin ta ce za ta ba da waɗannan kuɗaɗe ne a fauziya kusa na tsawon watanni uku ga matasa a ƙalla ba ƙasar ba. Dubu ɗari bakwai. ni ma na samu na samu dubu ashirin dita yanzu sai in ci gaba da jari na na awara da nake nake siyarwa To a nan gaba kaɗan za a je abin da Karimatu za ta saya domin inganta sana'ar ta awara. A hungry man is an angry man. Mutum bai samu abinci ba wani kokari zai sake yi. But amma mu abin da muke kokari mu muna eh, faɗakar da matasa shine duk abin da ya same ka ka dangana ga Allah. To Yusuf Ibrahim Jargaba ka jiyo mana alƙiblar burin wasu matasan mana a wannan shekara ta bana. Bari in fara da cikakken suna. na Awal Isa. Ni guriya na ƙashin na ina so in samu aiki cikin wannan sabon shekara ko kuma in samu wata kasuwa mai ƙarfi. Ga mutane da kuma wani matashi bari mu fara da cikakken sunan shi. Suna na Halada Abdullahi Ajiwa. Menene burinka a wannan sabuwar shekara ta 2021 da ta kama? Ina da guri babba wanda ubangiji ne kawai zai iya biya min wannan bukatar na kashin kanka ne kenan wannan na kai kaina ne kuma ubangiji ya san bukatar da nake da ita sai dai masu sauraro ina roƙon su masu tayani da adda Allah ubangiji ya cika min wannan burin da nake da shi shi wannan burin bai faɗo kenan a wannan aina ce tsakanina ne da ubangiji na wannan to sana wanda nake sai in ma al'umma shine ina son Allah ya bani ikon da zan gina babban gida in koma ciki kuma matata ɗaya ina fata ubangiji Allah ya bani ikon ƙara mata kana son ka kara a wannan ta ba ku gudu mata ka ta ji ka a rediyo kana da ka kara aure a menene sunanka sunana bishir umar to malam bishir umar menene burinka a wannan sabon shekara to babban guri na a wannan sabon shekara ta 2021 bai wuce in ga mun samu zaman lahiya ba a ƙasar nan tamu sunana abubakar ibrahim fowa matsayinka na matashi menene burinka a shekara ta 2021 ta kama na ɗaya dai guri na wannan shekarar in gana yi ginin gida zuwa in na hada sannan sai magana aure ta biyo baya tare da sauran bukatu na rayuwa to gani tare da wani matashin menene sunanka sunana auta tela to menene burinka wannan sabon shekara ta 2021 ta kama babban burina yanzu a rayuwata ina kokarin in gana mallaki muhalli na na kaina. To Yusuf Ibrahim Jargaba kenan da wasu matasa a can katsinan dukko. Ta dukko ɗakin kara. Ta dukko ɗakin kara. To wai shin anya burin matasan ya cika a shekarar da muka yi bankwana da ita kuwa? Ni na wuri na sai in ce ni alhamdulillah saboda ni na da harkoki na wanda nake daban. Alhamdulillah sai mu ce mun gode ma Allah. Eh, kuma muna tsammanin ta shekara ga ta 2021 ya fi haka na. Tila Ahmadu za mu miƙa miki ragama nan gaba kaɗan don jin ko burin nasu ya cika ko a'a. Gwamnatocinmu su yi koyi da Amerika ko da sauran ƙasashe da Germany, eh, angola Merkel ko eh, Donald Trump an shi na British ana ce mishi waye ma uku. idan suka killace ka gida akwai wani abin da ake turo maka to jamhuriyar Nijar ita ce ƙasa mafi yawan matasa masu jini a jika a faɗin duniya a cewar ƙungiyar tattalin arziki ta duniya wato world economic forum Wadil Bubakar mai shekaru talatin shine shugaban matasa a jihar Agadas kuma wakiliyar Mutula Amadu ta fara tambayarsa ne ko burinsa ya cika na bara? Guri na sai ce ya dan cika mai ba duka ba. bai kai kashi ɗari ba cikin yadda muke tsammanin shi kamar me yasa wannan guri naku kace ya cika amma kaɗan ya yi saura bai cika abin da sani ce kaɗan ya yi saura bai cika ba saboda kun san yawan kuɗuka ko kuka gani bisa raka eh, aiki na matasa da matasa wanda sai a ce suna da kamfanika wanda suna iya kama wani marshe ko su kama wani abu gurin nasu bai cika ba kwarai masu surtu su saboda mun yi ta kokowa mun yi ta kokowa sai a hankali ba mu samu muka kama musu incin su ba kuma ba samu su kama incin su ba ma za a cewa ku ne kuka sa a gaba abin da muka sa gaba shine na ɗaya haɗin kan matasa na biyu bisa harkar kwanciyar hankali muna son vraiment matasa sun san matasa shekarar ga ta dubu da ishirin shekara ce wadda ta siyasa a nan kasar Nijar kenan kun ga matasa su ne ake itilize cikin parti politik kuma fitina ta zo su ne ake itilize in kuka diba sauran su Cote d'Ivoire kenan su Guinea to a jamhuriyar Nijar ɗin da matasa na da fata mai yawa a kan duk wanda ya lashe zaben shugabancin ƙasar da yanzu haka wajibi a je zagaye na biyu buri uku a duniya buri uku a duniya wai ko me ya fi baiwa matasa tarnaƙi ne a shekarar 2020 ƙalubalen sun mana yawa mu matasa ga yunwa ga kishirwa ga abubuwa rishin abubuwa na more rayuwa kala-kala ga manyan ƙasar nan sun koma sun zaune shiru sun sa mana ido an kawo tallafi ƙasan nan sun shiru sun ƙi To gwamnatin Najeriya dai Fauziya ta fara tallafa matasan Najeriya da kudaden jari kuma tuni wasu matasan suka fara samun kararrawar asusun bankin su. Ɗazu an ji Karimatu daga jihar Jigawa tuni ta amshi tata. Amma me za ta yi da su ne? ga da dubu ashirin din na kan iya sai kwanan waken suya na siman gyaɗa barkono in haɗa hada su ɗan kabeji ma da kayan haɗe-haɗe da nake a warata da shi zan siya. To masu sauraro abin da ba na ƙara ba ne domin haka a nan za mu jalin zamun shirin sai wani lokaci idan Allah ya kai mu. To a tuna dai buri yana da kyau. Amma dasa ɗan barcin ma buri ya fi yawan burin muhimmanci. To Ibrahim Hassan ne tare da fauziya dauda muke cewa allah ya cika mana burukanmu Hadda ke hadda ni mana ba na ya cika ba kika ce a'a na ce baka ya cika ba cika ba dai da buri ai to me ya rage mutum fa da buri yake mutuwa